الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ان شاء الله تعالى ينبي صف الشيب وتعين يتعين رجل زمان إجرالي يكوت شيتو شيتو رديد هنا نادي قديم جنبي ato yanayi tsofashi da rutsuwayin yemen 2013 na ji kwadin gilbe tsofo na ji kwadin gilbe etsoyin rajab 1434 yana ya ci gaba gilbe karatun ne littafin umdatul ahkami ya alhafizu abdulgani al-maqdisi rahimahullah ya naki hadisiyan shi ne daidai wato ngai guwe da gutotan mini littafin albarka kunnan alhadisu samanun a aisha radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركى لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع راسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائلا وكان يقول في كل ركعتين حتى حيا وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعين افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم حديثنا نلا عائشة وغيب وبيعنا وصوت بي ويويو عائشة زوانا ويت مسلم شونا إيا أبو بكر الصديق أشعر make ni, na ya mumini shi ibu ƙul'anu na ji ne annabi je na wa azwajuhu umma yi ne annabi je na jayo ya mumini bata annabi sallallahu alaihi wasallam jina na aisha ya wuce maka zuma ajali na na khadija wa ya wuce bezo wuce jina na ya waina na sauda sauda wani yi ni tacin khadija yi ni farko aisha yi ni bashi saboda ita ce na na aisha na bijin ya wani wujiyar iya gutsuwaye a na ga cayin sabo madina sai na ji jira no madina na a caru cayin sabo kan ga wujiyar gutsuwaye yadda na su aisha zube labari na a na bijin hajjali jinki aisha luwa aisha giya shi jin guba kanga lokacin na nabi lugwa na yi wani allah akbar na na aisha ya zarzage wani annabi dibbo ya gami ya yi mi wuce wani har annabi ga ya ce falala aisha da fardu aisha ala nisa'i ka fardu sari ala sa'iri su'an shona aisha da ta cin zage musulmi da ba ta na wani kendo na ciwon yanki ci na ga sari da na da ta cin yanki ci na jikin ba ta yi gigin larabawa kangana yadda da yin gici shekafa wanda ya cewa ta tiyan in gici na jike ta ce yin gici na jito yi gikin bol musamman kin yi bol annabi in ke ga ya umu salma ya ce aisha ga wallahi ma nazala alayyar wahi wa ana fi hafin ra'atin min kunna in ga mu ji kuci gan da to ciwa yi bayan wuliya sai katayin zagin don doga da yawa na midde midnadeu ne wa gani bai yi mimiya sai ni wuga da aisha ba na amma da sai cewa ya yi amma ban bai yi ilin da cikin mu yi mijo gwagwar zargage na so cata hakika ajali biya ne sallallahu alaihi wasallam na wata to aisha mai baku yin aisha su aisha mallum labanin fola labayin mu ibina nabi da makafi na ya ajiyar hakikacin shi wuya kare ilimin da titin ya an kaliyar fahimta wunji zafi tingiya galar sahabiyu ne ga abu musa al'ashari nan ga alamar taba gefe ne cikin addinin ruwarin kan dunduna ga de wuzire ti bai cin gando cewa a gada ba aisha ci da wuni ga akika ya laso guri bai fice na haka ya tuwa a yi lade bai ci daga ba aisha ga shayi shi jajiri na ga ilimin mi ba sarawai na wani wali a ji su jiye kama ya e gwada wa jajiri a sai na ijiradi e ya arata wato ijiradi ya shi ta jiguba ya tsaye ramadan ga aisha jan jiri madina ba mulo ita wuwa ke ni izini aisha mai tsakani ya shita da mutai mulo aisha zamci kuma sai su bi bayu iga ga dan bayani hadisi na zagi kunna gobe an aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة نانا عائشة وفي زي إلى بارك لي أنني محمد صلى الله عليه وسلم waju ya sallati wace sallaca da kabare ga Allah wal qira'ata ngai ji kabara zo kan waju ga da katun babu ngai alhamdulillahi rabbil alamin وكان إذا ركى لم يشخص رأسه النبي مقال كوج لم يشخص رأسه واتن اتيو ابين دي ركوب لم يرفعه وين لا تتفي با حالين ركوجيا ولم يصوبه أشاغا لم يخفضه لا تلوكيا حالين ركوجيا ولكن بين ذلك مجاجي زنجدين قبابه iji fahimta ko a ti shikin ko a ti tafito e bayan haliyan e gwalabe babban annabi ya ya wa sai lokacin dondono ga tike daga rukubo nan lam yasjud hatta yastawi qa'iman annabi ga tike wani lo da lo wani zuniya. sai ina ke yakin ya sauya ka'iman a jaji ne jibaro bai zo kafin su nan wa kana idza rafa rasahu min as-sajda a shaga ruga ya tute daga sujada lam yasjud hatta ya sauya ka'idan wato wani ji sujada re hatta ya sauya qa'idan sun ga fedo bi ma'anu da sujada wake daga sujada tuga ke daga sujada wake ya sujada bacija ibn al-kan dondo ide sujada guba to hatta ya sauya qaida tuga fedu aji daidai bai zo wani ji sujada ke bi tun gida ya fara lazuwa wani wani ya ake kukin bai a'a eh, a wanga walon fedu. ara aduwa bai bayani bai tiyan aduwa na wani jina cin ga rabbi firli rabbi firli sannan cuga allahumma gfirli warhamni wadini warzuqni wa'afini wajbirni ngawa juga kafin lo da ya baci nan wa kana yakulu fi kulli rak'ataini a tahiyya annabi afe uga diraka guba mini sallah wa ja at-tahiyyatu lillahi jidaki wa kana yafrishu rijlahu al-yusra annabi ajabi cinya wa fiuta cici ishe ba fi wadu cikin bu wayan siburi lauli yunna yau a lokacin mu sha jan shi gikin an ne wato yau ba fi cikin bu dana yau lo sun ta tubo mu sha jan shi gikin wai to ta cica وكان ينهى na sahaba na na ko ga ya turo na tiya wata yan zaban zauna gbogbo ewa eh, ga musulmi tuya gan bai rufin shi ta yi ke kwa gan bai ukubatu shaita ya rufin shi ta yi ga yi gaga ezu labi ci guba ba mu toshe shi an yi ga yi an yi tsari sha kadamai ezu labi ci guba ba mu ta toshe shi yi wa yanzu ala ukubai wacce rufe nuta bici zogin na jau tiyo bici zogin na wasu alabe na gai ga ukubatu shaitan rufe shaitan na izata ato a wai labba gigin yin zagi a rajula abu ngala ya baya gobe ya to shi fe ba zai ga egun bi gabi ake fale aula zakari fale autari zagi una yi e zabaji e zabaji bi ma nan ole uteri uzagi a lukanga bangaren egun giwa amma abu a rajulun nan wai labba gine ji sallana na jin bin zagi to annabe nau ne za ta zira aiki wanda guba bona ke fagen da zira wuyo gayi daga wanda egwayen wanda ya zagawa su kunan nake daga bazo har da ya na gayi ga zirawo inji na biyu wasana a'a daga dai sai ya tafi hannun a to wanda zagawa su ku dinin na ba zo bai fati ne mu ga iga zirawa to nabe nan wani sallaji shi wa tagwan da wuce shi iftira sha saba ta tsayirin ya dabbayan kuso na dabbayan kuso na yi dabba na zai biye gya zai biye dabba na yi caji fi cika wana kenan ba gaba ya eshiwawa makundun an ni niga ya ja tagwa na annabi mai muna ya duk sallar tagwa irin su jijiju ta jije bayan su jada wa kana ya fi musulata bi taslim annabi ma sai wajib musallami gun gan be sallama kin gona mai ca sallata bi kabarayen har mai na a ga ngai kabara zuwa a ce an gama yanzu sallon ni gan bai sallama yau bugawa ka tuna jila sun na wani gai wajibi na ega gan bai tuna ji tun yabe da ne dole musulmi abe bi da go daga cika bara ya har tufa tiya ruku daidai jiya ba ruku je da bai rufe zumaya da kafin je da ba shi ne gan bai da ya ce yanzu da ya tayyo to sallamar ne yan nabi ba ta wajibi wani musulma su da sallawa ya gan na shi toto shi katun ba ci ila yi hadisin na wani ewa ga na bismillahi usmani rahima su alhamdulillahi a ca gawa latu bismillahi wa ga ba wasu a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa tawakkal 'ala allahi kullu na nabiyyi juna zuma ma uji daidai bayan rukubo kuma to ya gani da yi bici tajiji bici ya gwafi wala wata kuma wala ya gwalo shogi kine bai rufe a caga hadisin ne wuyi da fi ya gani da kiyo ya rufe shetain zai eh, ganin abici guba ba shi jiji wato fe da ta fi gubo

ولا ولا ينصبه ينصبهما لا أشبه وشوفه وكتابه أو أشابه افتراش الزراع في السجود ezula gwandan tuje ba su zuba in yonaji anabana الحديث الآل والثمانون حديث أدى شنبينيتي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع هما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود عبد الله يجي عمر توشو شبه بيويا زغبا ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfau yadayhi annabi sai waju lagwagu babu lofin hazwa man qidayhi waju daji daidai gani be ekpati gai ga manki bo ekpati idza ftataha salat abe ki wa bi sallah chajina ngai bayan kabara har mabu wa idza kabbara liruku'i a ga waki fayin lagwa guba bulofin kamina ngeji kabara ya lulwe rukuna wa iza rafa rasahu min rukuri wani ke lagwa guba bu irin wani ji atofiya nan ngai ka ya rasau ya dai wa iza rafa rasahu min rukuri muga tetu daga rukubu wani ke ji ahuma waju lagwa guba bu da fi a shiga وقال سمع الله لمن حمده annabi ma jujigan tsociwo liman hamida yin zane dajin yuna su kowa ga yin zane dajin yuna mu cajin ke la rabbana wa lakal hamdu ba ku kuke ba wa kana la yaf'alu zalika fi sujud amma ya gwana ji ga wani lada fito e ba kabara ya harma e ba rukujon e ba fite daga ruku bana to ya zuyo na wani lagwa da fito ya bayan lulluyin suje da ba kuma yake lagwa da fito ya bayan fito daga suje da ba ne ji abdullahi yin sai na umar mugo ka tuna shi laji sun nuna gai ga zama mustahadu yo ezu lagu da fito ya bayan kabara arma ya bayan rukubo ya ba fito daga rukubo a shagawa da gawa lagwa da fito wani wuji daidai gani da ya ɓaci guba bayan wayi a shaga hadisin na lawi ga akin yi gwala da fito ya bayan jira ba to a sun hadi hadisin da ci mai bi ugwa ke sifatu salatiyan shawar albani na ga kan doci a na ga ajin fikiyar wajen lagwa ya bayan sujeda lagwa da fito ya bayan sujeda to fiki amma ga ahyanin kan doci inda ta fata zalaman ji daga ya ciyar alamar yadda umaru wanda ce ibn ibn umar na ga lakabur su ga yabuwa na da fitowa bayan su ga dauda ba amma shi wa labari ne da yadda su da ce da kan da ciwa na gaji ba ya ke da yi bibi buru insha Allah alharitu sani wasu manu a dinkiyan shi ne ga gubaici عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي إلى عنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين عبد الله بن عباس توشي لبوي ونغاوه ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kede umirtu to ci jun foro bi ma'ana ajun foro bi mai jun foro ga ya Allah subhanahu wata'ala annabi ga to ci jun foro an asjuda ala sab'ati a'zumi ajun foro kede min ji sujudan tatin su kungutowa ba wala alal jabhati ya farko ga yi mu annabi cije shara bai goyi lo e tigi ne wugwa ga ukun chai nina kin go wa wala ya go kin ba su je da wani aci ga to ya tigi wai e waga wala wa turki bayan su je da ba wale ni wanda guba ba su kun ji ba mu tsoro aci aga arrukubatai rogo guba ba wani udan wa tura filkadamai na ashala biciki yin ewa a jikin butu kun za a so yau kemmun na jita kan yau dole ya zama gugutu a bani da wani yegun wanda guba ba rogo guba ba yadda biciji na zai lajikin bai bayan su je da wani za a biciki gizi katun ila hadisin nona ngai daga wajibi ya bayan da bagun bagun zuta ba da kin bayanin yabo umarni na shari'a jiya ciya ci ga wani shi mai kiwo ga hukuncin yayi hukuncin yau je gani bai yau gunya gbogbo ezola da wujin bai yau goyon wala yi lugwa to da wun na kun kya da wun na kun gbogbo ila santiya doji musamman ya gina shaidu sallah tun zagi ne zan zaci jiwa sun damuwa yin ruke eh, na bakin ya alhadisu salisu wa samanun hadisiyan shi ne bai gute ci an abi huraira ta rabi allawa an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يلقى ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أبو هريرة رضي الله عنه قال وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوچسقوا في الصلاة وقال ما يجبني صلى يكبر حين يقوم وان يجي كبره aga kiwuga na kina sun mai kabbiru kabarin har na wani kwabago da wani sun mai kabbiru fi na yarka a shaga hunga bigan waje ruku waje allahu akbar ga sun mai kulu caju gaga sami allahu liman hamida shi na yarfa sulbahu mina ruku lokacina na wuge teshin daga ruku wani sun mai kudu wa ƙa'in gaji daidai gibaro zanci na mafi zo daga rukubanin kan gama jujjigar rabbana wala kalham riwayan da ci bai gawa ga rabbana la kalham amma na tutula ga nagayi da tabbata yawa wani rabbana wala kalham sun mai yukabbiru na yawi sadidan annabi ya ji wuji na Allah wa lokaci na wuge yalo su je da nan ya hawi tun mai ta ina yar faura sahu wa da ke ji Allah wa akbar ta daga su je da wani tun mai kabir ina yar zuci wa da Allah wa su je da mai ina yar faura sahu da wani ثم يفعل ذلك في صلاته كلها ga a cewa za a na gari ji sallu gubata hata ya kabiya har wanda sallah gumi wa yi kabir kazuwa wai lama na yake yau sallah mai gu ebo ga soci na wani gawa idan kudi ya fi sola fantashiru gama da hadisu na manji tuba fi etiyan da shiga ogabe su sallah a ce ma na ra. yana gumo jina wa ma adraktum fatimu riwayar da ci goma ma adraktum fasallu eh, fafdu wa ma fataku yana gace gbana fafdu uga riwayar da ci gana wa ma fatakun fatimu to wasu riwaya guba nan da ne na lamun ji cewa ji gaba amma man ji ga gana boka gana ma ya fakdu nan sai la ma ne ke fatimu ya baga toshi wanda wani za kuji ya ce sola yi mana ya ga sallah gumi tun gada man daga ukun ciwon yi wa yana buka ganin ga yin ma mu ibn wani lama na ci, amma wa cin da ya bayan mai malikiya zo fak duga nan gama da misali ba sallah ya magribo wa bi tsoraka guba ni na kenan ya ba malikiya ga jin wa zo ga yankin ga cewa wa gwanan zo kiwo ga yankin farko musulman jihoji bai kiyo da kafin fatiha bai sure ete lato amma zai ga fatin muna ga wafin nufin ke lafi sallah ne ga yi fatiha su soce a ce a ga waje. amma mun da ce ga hukuncin ni yi ce fatin mu daga nan mai lama ne fakdo sai lama ne fatin mu dogo ma ne dai ya kudiya hangayi emegun har annabi da sallah gumi wa yukabbiru annabi ya jigan Allah hasbar shi na yakun min as-sintain ramin wurin nakin daga raka guba wani ba da julus zumanin fil jini tayyar الحديث الرابع والثمانون حديث ينشني بغنيشي عن مطرف بن عبد الله لقد مطرف يجي عبد الله وقال وقال قد صليت أنا وإمران بن أسين ألف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي إمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم مطرف إجياء عبد الله مبرم إذا صليت أنا وإمران نجسال صلى أنا وكي أتاكيد الله أنا تاول فايلة نجسال صلى أنا كي أكبر الله يدومير النور جانب إمران يجي حسين نجسال صلى زميزيبو علي ويجي أبو طالبو na jini sayan alul baiti nan agon ga mini dangi je annabi ziji cewa ga yi zabuni ziji cewa ga kwata ga yi zabuni ga yi aliyu fatima alhassan janibi al goma da ya alhassan da al-husaini e ya niga aya da zo yaguna alhassan madina wajiya wayan sayidu na ali janibi ziyan bina na fatima yanzu alhassan amman etsoyin zuma na jira bi eh, ya wuta ne yau da annabi lo madina na lajifa al'usaini amman etsoyin shaban na jira bi eh, ya guni a majin ba a dai tawazita eh, ya ni a ta ga agi wajen wuce bai mun manwuyin wuyi bai fojin a fediyon yadda da wani faruwa ya ba gima musamman yi gilar bawa shi wale gwazo da ya ni ga da lati kan waje e ji ya ga waje so gwazo da ku ya ci ga yau an yi mai ya taci ya abaci ma ya ti to zan na ji ga yi zako e gona na ja sakan ja duwe tashin alu banki da sakan ja duwe aji da titin gida mu je ya ga gogo yi ga duba zago shi tawo ya suna alibaiti zina ita wa alibaiti izin ci a da kuja na annabi sai tuci shani abu da uzakiru kun fi alibaiti me jebin ba ita za mu ne ita mutunci ya gya mutunci ya gya to kuma ya gba ya ma gogo za kuja qur'anu ji shara ya ci abu na'am ngawun di sallah ke ba a tun ji sallata zume aliyu giyan abu radiyallahu anhu fakana iza da kabbar kan dondona aliyu gabbe gan waje su sujada na waje jigan allahu akbar wa iza rafa rasahu kabbar ga cikin daga su sujada wani keke bi kalmayar allahu akbar wa iza nahada min rak'atayn bima na iza qama ga na yana hado ga nakin zumayr zuma ya raka guba kabbar wajoji ga allahu akbar falamma qada salat kamina aliuda sallar gumina aka zabi yadi imran ibn gaga kangaga ife ga ga imran yajin husayn mutarif na ladisi benan wani ga ya imran yajin husayn wa ba su gwamnati ce ga daga kada zakara ni aga salata muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallana wani jin ya dana wallan fal sallayi na nan muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam ne uwa da sahaba mu soyo wanda na muhammadu yana aw zai gori waya bana ga ko din ga sallabina salata muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallana liujin ya dana an ni ga annabi sallallahu kendo na da bai sallah na ci a sallah Allah akwai ka tuna shi la hadisi guba ban na wani na yi gumi to na shi zona ga yi da wajibi to yau kabara yan harba a mai jinjin kamina wa giba rona a ci ra kabara yan ruku wajibi yau ga ya lo sujada e ga waji kabara waga ɗi daga sujada shafedun ewa kabara jalayin su jida guba su jida farko kan yi baci na wajina zuma ya tayyo ya farko na wula jiwa loyi guru na ewa kiyon ewa kabara gbogbo da nan na jo kwata yi wuri na yi wajibi ewa ga musulmi tsani ewa ga musulmi tsani a aga wajibi wani zadi gaskani allahu marhami da wani abike waye liman nan ko mutum boge ji sallah amma da zai ta zuma liman bona rabbana wallaka alhamd a sharewa zujan to na dai ji shara na wancan da bangaci na man shi bebe yi ya ce matsala na wani na wa mamu bi jidan sani allah almahami da wo rabbana wallaka alhamd amma ya gana boka gana ga yi ce yanki bo wade mamu jiga wani ta zuma liman bona jiga rabbana wallaka alhamd kin zana hadisi shi gona dole mun gaji da sami Allah ul mahamida shi na ke zumun gwanin jigan obana wala lakal amma dai bayanin da shi ne na dai sahaba na bi fahimta yan ku kuke ruwaina to amma yabo lokacin shekaru sai mun gobe bayani da na na wajen a caga dole wani waga musulmi gina tsuwa sallawo waga firkugo gina tsuwa dole a ga na biya da ta bikini bezo kafin lowo sujada nan gogo ya wajen musulmi ne natsuwa don da na sujada da na yi natsuwa da wani ya sallar kike da gamfu gogon da kike da sujada الحديث الخامس والثمانون حديث يام شيني بغسينشي عن البراه بن عازب رضي الله عنهما قال رمضت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجده بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء قال حديث sai bayan albarra wa yi yan azibin haban ci kuron so cube bayu ya zagu ba mun zanke dai ramattu salata bi ma'ana yi cile ni ji lura yi cile cile yin lura bi ma'ana na zartun nazartan ta'amul ni cile ngo wata gawa cile kan no ci an kele ma la fa'idan ba to cile cicile yin lura da ya basire da tunani zai ma ne ramabtu salata ni ji lura ni sallah na miji ke bagan da na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina mi lebo ni gai gaga ni ji lura ni sallah wuce wake ko wajatu wajattu qiyamahu e baka tuna ni labona babu na nabi jina farat atahu ku na wayan wala fati da lube na waju wajuji da ruku bana ba da ruku yin gai mun ga ke daga ruku bana suwa na ji gikini na kashi lo sujada na fasajzatahu ta da wa sanan wani jina fajalsatahu to ibn wadu fi gada yin sujada baina ne gada sujada guba wannan fasajdatahu a ce ga sujada na wadu ke jina fajalsatahu to ibn wadu fi gada yin sallama bi ikina da na min mimbar ubana to ni cin da ba sai baka tuna milabana qariba min as-sawa as-sabadaji bima nagba wajhu mutu ba rukujin rukujin ikpalo na wani lodar rukuba na mutu ba fite na waje uke da bace te yiki ne bezo kafin lo rukuna a caga rukuyin umarpa bi sujada wani ilu na wani fege da sujada guba wani umarpa bi ma na mutu ba doji mujin ne a ma da tsoba wani bandoci a dulo kwanan bandoci galan ga kariban minas sawari a tsoba doji kewa ga yi ne a yi wani na dai huwa ganda nan na ji ta a guje na su da wani da shi zai baka tulofa amma huku yawai mulofa kirkiya su jeda mulofa kirkiya mu wafi riwayatul bukhari riwayan al-bukhari ya farko yin bukhari bai muslimi to na bukhari ke labe bugina da ma khalal qiyam wal khala khala filun madiyo da mini ya istisna ya da mini harafin istisna ya ke illa na dole ya harafin istisna ya a ga hadarar tullabu illa muhammadan egi makanta ji zabe amma ba bai muhammadin bi mana hala muhammadan ma'anan ni ga wani la mutu da mini urufin istisna ya harafin da lalari ne exception na sun ga wani gayayi riwaya buhari ga da nan na ji ta laifin gwabe da nan ato ikpalo ya annabi bu nsoba doji sai ya gbaro diwi galibe ya fi wi kariban min sawa yi ma na kiwon ga gbaro diwi ya katun lokpa da na jike na ga soba ya ta ọkụ katuna ila hadisin na wani ngai gaga ina ke gani baro ku bana to da wani ba ta zarge natsuwa kusan asuwa ba da waje a ga hajjan lokpa da waje sarawar ma a shaga ya zagi baro katon agbaro ya bufe ma ya bayan tayyau ya waga tayyayin farko lokpa wunan kiyon da nan nashi nashi tun gwabe da baro ne ba katon gani bai da na yi musamman ta ya wani yawar lupa da na guba na ja lupa da na mulkin lokku ga ruku lokku ga sujada lokku ga da figa da sujada amma kira ya wani guda da ta bayanin yi sallah jau mm, ke salla su ba na kira mu lokku ga sallah ya magri da na jikin hadisin ne wuwayin natsuwa mini salla. keji ya ruku bugun da su jere ga tin don da wuɗe na suwa ga ke biye ci gaba da sallai mu da na suwa da yanzu kashe wani hadisi bai yaji kin yi nan gai hadisi yan da ji mutum nan gai hadisu sadis wa samanun hadisi yan shi ne bai gusa wani ci an sabiti albunani an anasin bin malik radiyallahu anhuma رضي الله عنه قال إني لا أعل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي حديث بيد بثابت البناني أنس بن مالك أنس بن مالك وبذا أنس يجي مالك إن لا يجي رضي الله عنهما دوجين musulmi ya wadda da ya zara biya Allah anu da guba ma ya yi gibin da wa guba ga daji musulmi ya ya da wuce nan gwaya nabi sarar tun na nabi gada madina wana na ga tsayi zai guba gwaye annabi ar lauda ya nabi gugu ya wani in ci hafi kuku ya nabi ya gutuwa ne ko ya gugu tun na nabi lo madina zunna na lauda ya wani قال أنا سيغني مدمني صحابة وشكونا جيتو ترى بإلمي سلام بعزك بزوريا جينا برأي قالوين النبي أباي الله أكبر وغي غنغ إني لا أعلو نفامي أبين دون دواري أن اصلي بكم إبا سلم يا جينا ايه تاتي سلام بونا an ce ne ba galibi yana nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam tati bana ai kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina Ni bin don da ta cinye sallana annabi fai jina ba kyan da wani jina gami a ji wuye kawala sabi sabi caga na bibi labari na da fakana anasun ushai an mifa mili anas yi wani ujiyar indo ciji la arakun tasna unahu na miyini na jike ne ya jina caga gato mini na ji ana ya jini ya ca gwalo da wani ngai ga kana idza rafa rasahu min ar-ruku'i kan dundun ga ki daga ruku wani ga ti uke daga ruku in tasaba qa'iman wajen bikin aji daidai wani hadisi wuwa yakin da annabi aji ujin ga ki ruku gon so aji bikin in tasaba qa'iman waju gikin daidai wani ya daga lo sujada dole na wasu musamman masha Allah da jama'an da cewa su da fife daga rukuba yana wani tuwe na igiya su da na tsuwan don doye da ba da cin wa hatta ya kula alƙa'il ga ana sajin gikin ar e ga ga shagaga nasiya ma ba ta ba an faga mu da wasu jeda ba ta ba na wajen ya fi gikin ga ci gabe wa iza rafa rasahu min as-sajda ga ke ya daga sujada makasa a kuma ga ke dun hatta ya al-qa'il kad nafiya ma ba ta ba sallamu don eti de wani lega wa lo pada se do da yin sujada guba ta fi lo na gogo ka tuna ila hadisin na wannan da hadisin al-bukhari da muslim ibn hadisi ne shi ko bata daga al-bukhari dan da muslim sai dai wada shari'a da bai ake an kaliman shi da hadisin da shi fi buhari kawai ne muslim kawai ne lawa ibn ya ade zai guna a wada akpaga wajin yanda cikan amma emi gun ya bayani to so ciwon amma kwakwa hadisi ba ta da muslim bala littafin na da ke masarar hadisun don da wajibu na wata zu ya bayan mayan sun na yau sabaniyar zabar shi al da duba da ruku wato lukiyam a e wa daidai jin wa zaki daga ruku wani a mai waye kwalo e ba ba a ce a ga e wa daidai jin zumai sujada a mai waye rufe lokwa musamman ta yayin karshe mun zato hadisin na radio yau ya zai je zozobe rukuni guba ba naina wato izaga ke suje lau izaga ke rukugo ba wani lau suje da babu yin tafa wani rukuni wuce kowai zo bai gana izaga ke suje da daga wani ke lo eboro lo maimako wuce su ladun fi wuce lo a'a wani lafiyar gumi ce ke lo su je da sha tun da yi cikin na ce labarin da ba wani sallayin anan muhammadi sallallahu alaihi wasallam bugun kafin insha Allah ta'ala a ji aboyi na isin abin da kin hadisin shi ne da wani ci gurgurun ni ga ganin albarka barcode da ga ci ne? na social kagan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Because people have to